من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين wanda ya zama maƙiyin Allah da mala'ikunsa da manzanninsa maƙiyin mala'ikun nan makusanta guda biyu jibrilu da mikala to ya sani Allah maƙiyin dukkan kafirai ne duk kuwa wanda yake ƙi to ya taɓi ya yi hasara bayyananniya